من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويتقى مصدقا لما معهم قل فلم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويذكرون بما وراء وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وإذا قيل لهم آمنوا بما فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم درن شابير جواتن طيوتن المحرم هجرا النبي صلى الله عليه وسلم نادى دبو إيد فريق رد أربعين دهدو Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Na'am. Na nawa na shida, na hudu, me yake cewa su'u aqibatil mutabaddihi bil ilmi ودعاء عدم الحاجة إلى مزيد منه ودعاء والدعاء ديكنا عدم الحاجة إلى المزيد منه nan wannan matsala ta ko fa'ida ta hudu akiban ko mummunan aƙiban mai cika baki a ilimi don mai cika baki a ilimi sai ya tobarsa a nan duniya kuma balle a can ita wannan duniyan da ake cika baki sai ya kafanta ana buga malamai sun buga misalai da dama akwai wani wanda muke ganin muka fi rikewa wanda muka karanta zai shi wa duniya wai ta'o mantuwa ba Allah ya tsare shi daga mantuwa yana mamaki ga mutane suna mantuwa ya gama jawabi ita wa yaransa ka amin takalmi na mutu sai yaro ya ce ai takalmin ka na kafan ka gashi a ga yau ka yi mantu kaga wannan ya nuna maganar da ya faɗi ma dai kai akwai matsaloli to kaga wannan cika baki ne a kokari ta ilimin mun karanta a na yadda adabin duniya wani ya yi rubutu akan ciniki akan kasuwanci yana ga a duniya ba wanda ya rubutu idansa can Allah tura wani ba ƙauye ya zo ce Allah ya gafarta mala me ya kaza me ya kaza ya yi kasa ya rasa inda kaza ɗin na yake kai da yake wani Allah na maimakon ya kakara abin da ba daidai sai gaskiya ba sani ba mutumin nan ya fita waje ya samu ɗalibai da Allah jama'a mai hukuncin kaza za ka sai kaza kaza ne kaza kaza ne kaza kaza ne insha Allah sa ka muku da alheri sai kuma ce malam ka ce baka sani ba ɗaliban ka sun bani amsa haka Allah ya turo shi kuma yazo ina faɗin maganganu kamar ya san abin da malamin yake kullu da shi tambayan da nan maka baka sani ba bawan Allah ya bani amsa a waje ya ce hukuncin abun kaza kaza ne abun makarin ta ina littafin fa. cika baki mutum ya hattara a duk inda ka zo karatu to karka cika baki haka sai akwai wani wanda za ka koya masa daga nan har ya mutu karatun ka ba zai ya kare shi ba kai waye karba kan kafi wanda suka kaskantar da kan maya suka kwashe a karatu to cika baki irin na yahudawa ta ga irin littafi nan famfulan da za a rubuta ce duk duniyar nan ba wata matsala ita kenan wannan haba malam duk duniya ya hankali ba dai a musulunci ba kashe duk duniya saboda kana so a akibatin tabajjuhi bil ilmi sannan da'awan mutum bai da bukatan ilimi wadda'a'u adamul hajati ila mazidin ila mazidin hudda da'awan mutum bai da bukatan dadi daga ilimi yana da shi ba abin da bai da shi to kuma duk abin da wanda ke da'awan ba abin da bai bai sai katar da bai da komai don asalin masu ilimi sun fi kwaɗayin ilimi akan wanda bai san shi ba daga ba mutum ya yi karatu ya yi karatu tsofai-tsofai an karaɗe duniya amma in ya ga ina fahimtar mu da bayan ya bakale ya zauna shi akwai abin da ya karuwa. har a tare shi na ce wai kai mai kake ji a wurin sai ce a ku gane ni ku daban ni daban akwai abun nake karuwar shi kuma ba dole dama ba dai da hankali na ni na san fa'idar da nake fa'idanta to wannan haka yake alaman ilimi kaskantar da kai duk wanda kaga ina ja da baya ina nonnokewa malam ne karatu ne ya tara da shi tsoron Allah ka ji tsoron mutumin da ke da tawadu yakan koyi iliminsa ya zo ya zama yana neman naka ya kakkakule naka ya rada da shi kai kuma baka mai dankali kawai gari holo ko tun da kana cika baki abin da kai ɗin duk an iya shi kuma kai baka iya nasu ba ya kuma tun ya zama holo ko in ji maganin yana illa iyaka wa idan qila lahum aminu bima anzalallahu har yanzu dai siga tana magana akan yahudawa duk lokacin da aka tashi musu nasiha ana ce musu ku yi imani aminu bima anzalallah ku saukar da abin da Allah ta'ala ya saukar wa annabi Muhammadu qalu nu'minu bima unzila alaina mun muna imani da abin da aka saukar mana kaga tun daga nan suka yi ƙarya ai abun da aka saukar musu din yake ku imani da annabi Muhammad da sun yi imani da shi da sun bi annabi Muhammad saboda kana mu muna kata abun da aka saukar mana wa yakfuruna bima wara'ahu suna cewa suna binne duk abin da aka famba abin da aka saukar musu ba wa huwa alhali abun nan da aka saukar musu shine kadai gaskiya tun da muhaiminan alal jami'i musaddiqan lima ma'ahum yana tabbatar da abin da ke tare da su don kullum alama mutumin gaskiya karrama magabata shi kuma ya biyo bayan su alamar mutumin banza rusa na gaba da shi ya tattara sa ya watsar da su yi musu fata-fata sannan zai kafa kansa ko zo ku goyi gaskiya ina gaskiya take tare da kai to alkur'ani annabi muhammadu tare da cewar shi ne shugaban annabawa abinda aka ba shi shi ne talhisun duk abinda aka ba annabawa an ba shi abinda ba a ba wa annabawa ba amma ta kake ya tabbatar duk wata gaskiya da ta gabata gare shi sai dai an dakatar da ita sai abinda yake a ci gaba to ka ce musu in dai haka ne qul falima taqtuluna anbiya Allah ba kun yi imani da abun da aka faukar muku ba ina dalili kuke kashe annabawan Allah da malaman addini tauratan ce take ku kashe su ko kuma ita ku kashe su mai malam ba amsa sun kashe annabawa barkatai in cikin su akwai annabi zakariya akwai annabi yahaya da sauransu alaihi wassalatu wassalam min kabulu tun kafin zuwan annabi muhammadu annabi nawa kuka kashe da yawa malaman addini nawa kuka kashe da yawa to don me kuke kashe su in kuntum sa'ad in kuntum mu'minina fi imanikum idan gaskiya ne a imaninku wannan imani ne mai sa a kashe annabin Allah wala qad ja'akum Musa النبي موسى عليه الصلاه والسلام يعظم بالبينات المعجزات ثم اتخذتم الاجل النبي عيسى يعظم عبدين دكوتينما ينظن لما تيجي عند لما ما ينظن فيكم فريفات yanzu ya aikata in aikace aikace ka duba gyare-gyaren da ya karɓi banu isra'ila ya fitta su daga kurkuku ya yi kaza ya yi kaza ya wahala an ka cutar da shi ta kai ya yi hijira ya sake dawowa sai ya karɓi su to mai isa bayan shi kuka ɗauki ɗan maraƙi ne ba da shi ka gafa mutanen nan bayan ya tsallakar da su ya wuce ana ku kuke a fa wani dan gunki da za a bauta wa suka yace subhanallahi a'udhu billahi an akuna al jahili aka yi shiru aka fara cewa a fa kwamiti yace za a bar abu a hannun mutum daya yayi kirki sai ki ce ba mutum ɗayan ne fito da su ba nan ma aka gane ce to yanzu ga ne sai ba ki kaɗai ne ba na iya na allah ka haruna annabi duba min gida da jama'a hannunka ana nema na auren Allah zan jin dawo ina tafiya aka samu ni shedani a wata kwana cikin jama'a ya kirkira dan maraki a dunkulen magana ya sarrafa shi suka je yayi kugi dan fafa haka haba malam ba sai suka kewaye ba to ga yake yi zai ce musu wannan shine Allah annabi Musa ya manta shi ya bar shi gida ya tafi daji neman Allah mu kuma a cikin fasaha mu Allah ya nuna mana shi aka kewaye annabi harunu yayi yayi su bare suka je aka fara jiwa juna ya kyale dai abun kaɗi zama yaki annabi musa ya dawo ya tarda mutane ina imani ba yanku na suka yi wannan ba a rayuwar annabi musa a gaban annabi musa aka yi ya dawo ya kwantar da wannan wannan imani kuke da shi wa antum zalimuna ku azzalumai ne a lokacin kun saɓawa abinda Allah ya umarce ku sannan nan abubuwa na ƙarya ga kisan annabawa na farko ku banda kafircewa kafircewa da abunda ba taurata ba ga kai ga kisan annabawa da bayan Allah ga na uku ainihin sun ɗauki ɗan maraƙi kuma sun gane ba wai ba su gane ba ba ga na hudu wa yadda akhadna mithaqakum sannan ku tuna wani yanayi da kuka shiga na taurin kai Allah yake muka ko dutse wani katon dutse kaman hadiri kaman wata lema kan garin ya tsaya kan garin an ka ce ku yi imani da abin da muka ba ku rike da ƙarfi ku yi imani suka ɗan rike daga baya suka faba akhadna mithaqakum ma'ana an ce misako sai da suka rantse warfa'na fauka kuma tsor muka ɓaɓɓako dutse muka ɗaga shi saman garin muka ba ku umarni ku zo ma a tainakun ku riƙe abin da muka kawo muku bi kuwa wasu ma'u ku yi ɗa'a ka ganin ba sam'u ne ba ku ji magana kasan akwai jin magana akwai ɗa'a magana to ba jin magana ɗaya ba ku yi da'a kano ina, wa a To ka ce mun ji a mamon sawa mun ji magana a mun bari wa ushribul ijila sun shigar da tsan marakin nan a kifi kulubihim suna ganin hancin su yaya za a yi fasihin cikinsu ya kawo ɗan maraki saboda hafa da an ƙi yarda da shi kuma alhali shine kaza shine kaza daga nan aka samu munafukai bangare suka goyi bayan mai dan marage bangare suka goyi bayan an kone dan marage da wuta an tsinewa waɗanda suka bauta dan maragen a wannan lokacin da shi annabi da shi wanda ke da awon annabtaka shi samirin sun shiga cikin daji Allah ya tsora musu ciwo irin ciwon su dai wanda suka nemi su jefa duniya corona duk wanda ya taba shi zai ciwo duk wanda ya taba zai ciwo ko mu san wani ciwo wanda ake masa an ka taba kai ciwo an aka taba kai ciwo sai wannan ciwon ya hudawa, an yi shi bishiya in yi shafa dama in ya ganka zai rike hannunsa ya rike kafafa ya tattara jikinsa an kai kafa kita da gudu don in ka taba shi abu zai same shi in bai sani ba ya taba ka abu zai same shi sau da kanan madan na ce a kansu yake cikinsu can zai kare sau da kanan sun yi irinsa amma kuma tsinannu ne suka yi bayan allan cikinsu ba su yi ba wa ushribul ijla na wuce wannan ya bi ko bi kufrihim qul bi bihi imanukum kai Allah wadaren irin umurin da imanin ku yake muku na banza in kuntum mu'minin da mu'minin ne daga su wa'annan su ne ayoyi guda uku ga ayoyin abin da ke cikin su wannan mu a namu wance ya sai yi musu sauraro in kun duba kasa wara'ahu a wannan aya yake ta farko ko wa na bima wara'ahu wannan wara'ahu ai bima siwahu da abun da ba taurata ba menene abin da ba taurata ba wa huwa alqur'anul karim kai tsaye sun kafi sun yi imani da taurata sun kafi ke da alqur'ani dalla alaihi siyar a can gaba an kun koma ta za a ga jumlatu wa huwa alhaq ko a ta farkon na yanzu a ta farkon ne gaban ne ma kaɗan wa huwa alhaq ga musaddiqan ahadith wa huwa wannan jumla haliya ce ma'ana sun kafirce wa ainihin alƙurani, alhali ƙur'ani nan ne gaskiya wa musaddiqan halin muakkada hali ne na daɗa karfafa huwa al don yana gaskata wa yasihu an takuna halin mu'assafa da ka sai taqatuluna ina taqatuluna aya na farko har yanzu falima taqtuluna anbiya Allah kalman nan ta taqtuluna ani ah, al-ityanu bil mudari ha taqtuluna kuna ta kashe kuma an yi an gama a wancan zamani. fi taqtuluna ma annal qatala qadama ba an yi shi ne a wancan lokacin tun da annabawan aka ce kisan malamai kan har yanzu ba su bari ba suna wa malaman duniya mummunan kisa likasde istihzaril halati don niyan kawo wancan abun da yi wuce dinna a kawo shi ce kama fi ishara A ilasta idadigin kaman kuma ishara ne na tanadin su lifi ilitin kalfa'ila har gobe yahudawa suna shirye da aikata irin wannan aiki ga malaman addini suna fitar da kurkuku iri-iri in kaga irin yadda ake azabtar da mutanen kana karanta rayuwar kurkukun su yadda ake wa bayin Allah yadda ake wa malaman addini wani lokaci an yi wata kare cinye malami suna yana ji yana gani yana wayo malam kare zai cinye shi لفعل تلك الفعلة الشنيئة wanda har akwai malaman da Allah ta'ala ya nuna ya yahudawan ba komai ba daga an yin wata zaki an jefa malami a ciki zaki ne zai tsaya kansa ya dinga lafansa ya dinga lafansa ya nemi wuri ya kwanta inda malamin na ke zaune ya mimmiƙe kafafuwansa irin kwanciyar magi ana kallon iko an yi haka da malamai da dama Allah ta'ala ya kare su ku dubi tsakanin zaki da wayannan mutum don da nan ai ai a kwanan garin an ce ma shine mai bashi abinci ko ya ce shi ma ai ya mutu da ya masa mangazan da ya masa ya yi masa ya yi masa an talukin nan da ya wuce to a ce an yi shi shekara ai ba shekara ba kwanuka an tabbatar da yawon wata yana gungi gungin yunwa a wurin da malami a ciki jakin na ya zan shi kai kama lafan shi kamar yadda ka san magi kallashi ƴaƴanta in ka saba da ita ma wani lokaci za ga zaro sana ka haka za ki zo ne masa amma wannan bai ta karyo ba sai ake in ka san wata ba ka san wata ba تلك الفعلة الشنيئة وهي قتل الأنبياء والعلماء annabi النبي محمد ما aka أكفاشي sai da suka shirya dafi dafi yaushe ne muke karanta ya zo ya tambaye su ah, ana da kasu layi ne ku? o ma'arifin kabuli ne ku kabuli ne ku yadda aka zo aka ce waye babanku suka ce zan tambaye ku za ku faɗa min gaskiya suka ce to waye babanku suka ce wane ne sai ce karya kuke wane shi ne babanku ya ce sake tambaya su na biyu kwarai ma'arifin kabuli ne to yanzu menene kaza za ku faɗa min gaskiya suka fashe ƙarya bai hude makaryaci ne ba amana tare da shi illa dai Allah ya kaddaro rayuwa a duniya da su saboda haka nan kisan annabi haka nan suka shirya wa annabi eh a cikin maganar da yake ce to dan ana haɗa ku ga Allah wannan rago da ko kamin kun sa da shi a ciki suka ce eh mun sa da shi me yasa muna jarraba ka ne idan kai annabi ne aka ba mu wani shege mai iya magana a cikin su idan a yi dan kai annabi ne ba zai ma komai ba in ku kai ba annabi ne ba ainihin sai kashe ka ka ga mun mutar saboda haka nan mu'jizar ka muke nema mu'jizar da neman rayuwarka to haka da yawa mutane mu koma can inda muka muna nan ciki sai aya ta ah, a nan ku karanta shi a ta yi nako to eh? maimuni ma maimuni shani'a a ta yi nako aya ta yawo eh talatin tasa'in da tasa'in da uku shi ne mene na a ta yi naku dangantara tasa'in da uku eh وأخذنا ميثاق خذوا ما آتيناكم كو gaskiya ne aya ta tafi inda ku gashi ma shi an rubuta ma ciki fa in qila in an ce laqad sabaqa mithlu hadha al-qisas to irin wannan labarin ya gabata mai na mai mai tashi fa bal fa'idatu me ce ce fa'ida min i'adatihi huna akwai irin sa a baya aljawabu amsan maimaita shi annahu zakara fihi ma lam yadhkur hunaka nan an kawo abin da ba a faɗi a can ba wancan an takaice daidai bukata nan kuma an cika tashi daidai bukatan wurin wa huwa qawluhu wasma'u sai na gaba sai wasma'u din duk da ana nan a ta ukun dai laysal muradu Asama samaa hasa nan ba faji da kunne ne ba ba ji ne da kunne ba wa innamal muradu at-ta'a ma'ana wasma'u ku yi da'a abinda aka faku wal imtisalu da aiwatarwa ka qaulil mar'i ne fulanu la yasma'u kalami kadan ainihin wanda bai jin magana na matata ba ta jin magana na Dana bai jin magana na ai kaga suna saurara da kunne ka magana kai magana in sun koma su saba don haka wannan irinsa ne ku yi da'a abin da annabawanku ke umartanku fa inna ma'anahu la yamtasilu wa la yuti'u bai aikatawa bai yin da'a kama anna qawluhu wa asayna kaman shi ma wa asayna din laysa ma'anahu an nutqu ba faɗa suka yi ba aikatawa suka yi ai bi lafzin asaina suka ce sun saba ba za su faɗi da baki ba wa innama ma'anahu annahum lam yantasilu al-amra as-sabira ilayhi ba su bi umurnin da aka yi musu ba kamar yanzu ne ka tara ma'aikatanka ko ka tara ɗalibanka ko ka tara iyalanka ka ce musu ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza su ji ka ya kamata ka ba ya dace ka ba ma lalle ne daga yanzu a dinga aikata ka ba haka za su je ka da suke aikatawa shi ne nan a fahimta ba sai sun ce mun saba ma ba kada wanda ya kai karfe goma bai shigo cikin gida ba shi kenan ya yi dole ne ka dawo cikin gida sai ka zo ka tada wani bai dawo ba sai bayan kawai bacci baki da hauro ta kanka zanga kada wannan afa ko da bai fito fili ya ce ya saba ba daga yau kada an sake ganin wani ya fita gidan nan ba da sanina ba shi nan sai shi kana fita su dauki kafa su je waje gana a haina ba sai sun faɗi da baki ba to wannan da wannan wasu ma'u da wannan a haina ba faɗinsa ake da baki ba ba da baki ne wannan a din ɗin haina ne a aikace wancan isma'u dinnan a aikace ake bukatansa ba ji da kunna ba kaga kenan ala isma'u wa'u kaga isma'u ku yi da'a ku yi da'a ku kiyaye wancan kenan mu koma inda muka taso ko ko mu shiga ma inda za mu shiga nan sharhul kalimat an ce bima anzalallah go aminu bima anzalallah menene Allah sauka min al-Qur'an kenan bima unzila alaina abunda ko aka saukar musu at-tauratu wa huwa al-haqq musaddiqan al-Qur'an wancan abunda aka saukar musu din shine sai gaskiya a yau ya tabbatar da abin daga ayo al-Qur'anul karim muqarrar li usulil adyani ya tabbatar da duk dukkan abin da addini aqida addini da yazo da shi daga Allah kat tauhidi wan nubuwati wa inna huna abin da yazo daga Allah a mu'amala muka saba amma a aqida aqida annabi adamu ita ta aqida mu aqida annabi nuhu da ta adamu da ta ibrahim da ta musa da ta isa alaihi wassalatu wassalam guda ɗaya ce a amalul qulubi ɗaya ne ba fa fafawa amma inda ake samu a saɓani a manhaji shir'atan wa min haja wannan ana saɓawa wannan gaya da ke gudanar da shari'arsa wannan gaya da suke gudanar da shari'arsa saboda menene ana samun ci gaba a duniya kafin ya kare amma a yanzu ci gaba ya ƙure babu sauran wani sabon abu da za a kawo duk abin da aka zo da shi mai mai ne za ka ga kwatankwacin sa alƙur'ani ko manzon Allah ne bayani kwatankwacin shari'a ba ba za a tsallake Qur'ani ba babu sauran wata doka halal ko haram da sake za ta sake sauka aqida kuwa irin wacce ce ta asali tunda Allah ba ji. ba canji li usulil adyan ga aqidan addini al-ilahiyya ke tauhidi kaman tuwon Allah والنبوات da annabta wal ba'asi da maganan in an mutu za a tashi duk annabi ya yi bayanin wannan wal jaza'i akwai sakayya wanda ya yi alheri a saka masa da alheri wanda ya munana a saka masa irin muninsa fi daril akhirah wannan haka yake sai na ga bil bayyinat ah eh haka yake bil bayyinat ma'ana al al mu'jizat bil da aya da bayyana, da mu'jiza duk ma'anar su daya ittakhastumul ajla yuridu ilahan kuka dauki dan maraki abun yi wa da'a abattumuhu kuna masa da'a fi ghaiba ki Musa lokacin da annabi Musa yi tafiya kamar da sai muku kisa kuma sananna ce wa ushribul ijla fi qulubihim ai hubbul ijli suka sa kuɗa son ɗan maraƙin nan a zukatansu gashi an kone shi an tsinewa wanda ya zo da shi amma a haka suna son ɗan nan allazi abaduhu bi da'awati samiri lahum bidalika wana sune kalmomin da ke ciki ma'anar ma'anar ayat saƙon da ke cikin waɗannan ayoyi bayanin abin da Allah yake so a fahimta ma ya siyaqul karimu fi bani isra'ila har yanzu dai kora wannan magana ba ta gushe ba tana nan cikin banu isra'ila wata ƙari'ihim ala su'i af'alihi da gargaɗinsu yi musu fada bisa munanan ayyukansu fafil ayatul ula alwahidatu wahidatu ayan farko yukhbiru ta'ala anna al-yahuda Allah na bada labari lallai yahudawa idan du'u ila al-imani bil qur'an idan an kira su su yi imani da al-qur'ani yadda'una annahum fi ghairi hada qulubuhum gulf saboda kana suna da'awa su dinan ba su da bukatan wani ilimi ila imanin jadidin wani imani sabo bi hujjati annahum mu'minuna min qabl su wai ba su imani ne kafin بما أنزل الله تعالى في التوراة وبهذا يكفرون بغير التوراة وأن يجنوا على عبد زعمهم سنة كافر كيوا دق أبن دبا توراة با وهو القرآن كم القرآن سكين في كيفه مع أن القرآن تعالى كيوا القرآن نحق gaskiya ce والدليل أنه مصدق لما معهم دليل ينا جد كتا أن باوا كتا أبونا كتا لدسو نا أن باوا نا أكيدا نوا نيني أما أيوكا أنت أنت من حق في التوراة ثم أمر الله رسوله شن الله تعالى يأمر تيمان زنقا صلى الله عليه وسلم أن يبطل دعواهم يقاتل دعوانهم ya soke su ya soke ta a yau ba wani addini a duniya sai musulunci kaɗai ba yahudanci ba kiristanci annaba wanda aka aiko duk an dakatar da aikinsu Allah ne mai aikowa to ya dakatar da wanda ya aiko ya turo sabo ko da me isa a duniya ake rike duniya ba ba hukunci da hukuncin Allah yau ƙarshen ta yau gwamnan da ke yauki da gobe mai nisa ka ji ba shi ne ba shi ma bai karfa abun nan dagewa sai ya dawo yau wani gwamna ya wuce ba dama yanzu ka je wurin sakatai yanka maka fuloti sai dai yanka maka nashi kuma nashin nan ma in yanka maka sai ka je ka jaddada ka ce an ba ni fuloti kowa wani ya sayar min da fuloti ainihin can cibiyar kafan nan ɗin ta tabbatar ma ta canza sunan sai ka canza sunan in ku ba haka ba shi gwamnan yanzu wani gwamnan da bai iya canza ma suna da kansa ku rubuta agreement ya canza sunan ka ya koma sunansa ya koma ya canza ya cire sunansa ya sa naka tunda ba shi ke ki ba bai da iko haka dole shi ma sai ya bi ka'ida ya je can inda ake canzawa a canza to amma an yadda da na duniya an yadda gwamnan jiya ya sauka na yau ne ake ce amma mai isa an turo annabi ba ku yadda wancan annabin an janye shi an janye shi an janye aikinsa an dakatar da littafinsa yanzu duk mai tsoron allah mai bauta allah dole dawo bayan annabi muhammadu in ku ba haka wakin banzaki yana ɓata wa kansa rayuwa ne wanda suke rike da wancan suna fata wa kansu rayuwa ne gaskiyar addini yau addinin annabi muhammad dukka sauran addinai an soke su dama abinda da ke ciki abu biyu ne gaskiya da ƙarya to koya da fata dama ƙarya ƙarya ce to gaskiyar da take ciki an dakatar da ita sai wanda annabi yake tana da saura a cigaba da aiki da ita wannan a cigaba da aiki da shi haka yake amma ba haka ba an dakatar ba magana wai wasu mutane zuzu a ce a ɗakko wanke a ɗakko wannan agwada abada wa a antum a alamu amillah sai na Allah ce mu dinga ɗakko wancan da wannan mu gwada mu gani kawai Allah ne mai kowa mai kuma ya ce ya soke ga abin da ya tsara za a yi ne mai za ka ce to ai ma duk ne da ma za ku dawo ku bi kaza a kaza ba shi ne kaza ba kaza ma a kaza ba shi ne a kaza ba a kyalkyalin da dariya in maganar banza kawai an soke ne duk mai son bautan Allah zai bi annabi Muhammadu ko ka ko ka ko man sha afal yumin wa man sha afal yakfur an ji na kira fi amma in dai Allah kake bi to dole ka bi annabi Muhammadu babu sauran wata annabtaka duk an dakatar da ita suna annabawa amma an tsayar da aikinsu ta dalilin an aiko annabi Muhammadu yana cewa da annabi musa zai sauko yanzu ya dawo ba ma annabi isa ba da zai sauko ba yadda zai sai dai dawowa yana lokacin sa ya kare kuma in an je shi shine shugaban su duka saboda kana zan ma'amar ba maganan ka ce a ce kana rike da zinariya wani zo da marmara a ce mu auna mu ga nauyi sai na ka auna naka kai kare amma ba ka na da nawa ina rike da zinariya kana rike da marmara marmaran ma ta mutu ta mutu saboda haka nan umma amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam ban kuma baya ba ku aidin sannan Allah ya umarci manzon sa an yi butila annan nake da'awahu dukkan da da'awar su rufashi ake ba ta muwabbikan iyahum ya zarge su ya gargaɗe su ya zarge su cewar dole suna ta sun yi imani da abin da ke su wannan abin da sun yi imani da shirme da kauli falima kun kun yi imani falima ta na an biya Allah min kablo in kun mu'min tun kafin in roma katalul an biya yi don kisan annabawa na Allah ya tanafa ma'al imani ya kore imani ba a kisan annabi da imani ba su haɗuwa da juna hatta kai mutum kashe annabi to bai da imani tamamul munafati wa fil ayatu salisa ainihin a aya ta uku ta inda uku yadkuru ta'ala yahuda Allah na kawo mana labarin yahudawa bima akhadahu ala aslafihim da alkawarin da yi da magabatansu min ahadin na alkawari wa saƙi ainihin da yarjejeniya hadda rantsuwa a tsakani bil amali bima ja a fit taurati za su yi aiki da abin da ya zo a taurata عندما رفع الطور لوكتين دا رفع الطور اكا دوكو انا طور اكا اكا أكا أقدوك فوق رؤوسه تحديدا لهم أن يسي سنكي دي الله كوي فقو دوكي ko yasa aka ɓaɓɓako dutse ya tsaya akan kasan gashi gingirin gin ana kallo ina faduwa zai rusa garin gaba daya gaira annamu lam yafu sun yi imani a lokacin amma ba su ɗore ba bima ahadu alaihi ta kawo da ɗabi'ar munafuki yake inda za a rinsu a ce ya dinga rantsar sai shi mutumin banza ne a yafe mata za a ga aiki bayan an yafe mata haba ana ƙyale shi gobe sai koma ka annahum qalu kai ka ce cewa suke cewa ina wa asaina mun ji mun saba sami'na ani mun ji maganar da aka faɗi amma fa wurin aiki mun bari fa'abadul ijla suka ci gaba da da'a son dan marakin nan suna a gare shi tunda da'a ita ce so wa ash wa ushribu hubbahu suka cakuɗa son dan marakin nan fi qulubihim bi sababi kufrihim ta dalilin taurin kansu ثم أمر رسوله sallallahu alaihi عليه وسلم سنن الله يأمر كمان an ya kabbiya auku ya bata ya wargaza duk da'awan da suka yi min anna imanahum imaninsu su huwa allazi amarahum sai cewar don imanin su ya umarce su bi katalil anbiya'i ya la'ane su akan haka wa ibadatal ijli ke bi isa ma ya amurkum imanakum watamarrudi da kangarewa wal isyani da sabawa doka wannan shine bayanin da ke cikin wa'ina ayoyi guda uku ko yanzu min hidayatil ayati da da abubuwan da ake fa'idanta a wa'inan ayoyi na ɗaya dai mashru'iyyatu tawbihi ahlil jara'imi ala jara'imihim haro ha. ayoyin sun nuna mana halaccin zargin masu aikata laifuka ba a shuru daga gare su dole a nuna abin da suke yi babu kyau kuma a zarge su a kai alajara imihim wannan idan azharuha in suka bayyana ta suna yin ta da tinkahu da tabajjuhi na biyu jur'atul yahud aurin idon yahudu rufewan idonsu ala katalil abdiyai bisa kashe annabawa sun son wannan mutum Allah ya turo shi haka baka suna cika baki sun inna qatalnal eh, eh, masiha isa ibn maryam kira ne suke so ne wanda suka kashe zakatar Allah isa da maryam da haka nan da ainihin kashe annabawa wal muslihina da masu gyara masu neman gyara tarbiyya ainihin minan nasu daga cikin mutane duk wanda ya tashi yana so a bi Allah a yi gaskiya a yi adalci sai a bi a kashe shi wa imma a kashe shi kai tsaye wa imma a raba da wani abun a kashe shi ya turo yan fashi yan fashi zo su buge su ɗan ɗauki na ɗauka don a ce ainihin ga wanda aka tsoro su nan kuwa ainihin a zo ana jeje ana jeje aka su subhanallah dama san wanda mutum dama hukunta shi kan Allah haka kawai aka zo aka rafke jama'a aka rafke albani daga baya wanda aka ce da yawa mai suka ce musu maganganun da suke yi ba su maganganun rabin abin da wasu suke faɗi kawai saboda sun ce rabbun Allah na hudu wujubu akabi umuri shari'i wajen wajabcin riko da al'amuran shari'a umarnonin shari'a bil hasbi da himma wal azmi wal quwwa ko da za a baka ka a cikin mutashaddidi ne ce masha Allah a nuna min abunda nayi wanda ifi na manzon Allah a ina na tsallake manzon Allah zan dawo in ku mu to abu da na yi daidai da dama ana fa a ɓata da ake mutashaddidi ne kai mutashaddidi ne to kuma Allah ya umarni a riko addini da kyau ku ma a kum bi quwwa eh ku rike abin da ka ba ku da ƙarfi ku rike shi kan da ku yadda ku sake ba a sakake da addini in aka tarba ba a ce ku janye addini ai na zamanin ah addini ba a ja masa ba a ɗaga masa kafa dole a yi shi wujubu akhdhi umuri shar'i bil jazmi ko bil hazmi wal azmi wal quwwa duka an ka tara shi ne himma na hudu al imanu al haqq la ya'muru sahibahu illa bil ma'ruf imani da gaskiya bai umurtan ma abokinsa sai da abun da shari'a ta sani wal imanul batili imani na ƙarya al-muzayyaf najabu ya amuru sahibahu yana umurtan ma'abocinsa da munanan ayyuka da goyon bayan ƙarya to Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu a haka za mu tsaya saboda idan mun shiga san da Allah muna kan mu same shi da kyau to kuma kina zai wani lokaci shi ba abun a shiga tsaya a hanya ba a ran da muka zo muka shige shi to ko da za ta tsauro a tsallake lokaci to sai mun kai shi amma nan tun da ya tsaya haka haka za mu tsaya Allah ta'ala ka karbi ayyukanmu kuma Allah ka ganar da mu abin da muke ciki kada mu yi taurin kai irin taurin kan yahudawa ba da labarin yahudawa saboda an san masu halin su za su maimaitu a cikin mu don mu san yadda za mu rayu da su yadda matakin da ya kamata mu ɗauka da su irin yadda salon da ya kamata gobe bi manzon mu da shi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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أدننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين